daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga dufai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro barkamar saduwa da ku daga nan sashen hausa muryar jamhuriyar musulunci ta iran a birnin tehran Mu ba adam tare da ku a cikin wannan shirin wanda shine zango na farko a wannan rana ta alhamis da fatan an tashi lafiya da yadda allah abubuwan zamu gabatar muku a cikin shirin namu sun kunshi labarun duniya da dumi su muna kuma dauke da sharhin bayan labarun za ku ji shirin nan na kokun san sannan duniyar mu a yau daga nan kuma sai ku ji shirin nan na afirka yau da fatan za ku kusance tare da mu da mijin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya labaran duniya da farko ga kanunsu. jagoran juyin musulci na iran ya ce siyasar kasar ta ginu ne akan kyautata alaka da kasashen makwabta turkiya ta karɓi bakuncin tattaunawar sulhu tsakanin kasar habasha da somaliya trump na amurka ya zargi shugaban kasar ukraine eh, da ma ɗan kama karya to yanzu sai a gya zama domin aji cikakkun labarun jagoran jun halin musulunci na iran ya ce kasar iran ta gina siyasar ta ne akan kyautata alaka da kasashen makwabta jagoran jun musulunci na iran ayatollah da ali hamnai wanda ya gana da sarkin katar da ya kawo ziyara nan tehran a jiya laraba ya bayyana cewa siyasar iran ta ginu ne akan kyautata alaka da kasashen makwabta kuma tuni an cimma wato sabbin matakai a wannan fage ayatollah said aliyu alhamna iya kuma faɗa wa sarkin na qatar tamim bin hamad ali sani cewa ministan harkokin wajen iran abbas arakci yana faɗi tashi a wannan fage na kyautata alaƙa da ƙasashen makwabta ɗin tare da yin kira da cewa jeniyoyin da aka ƙulla su zama masu kare maslahar ƙasashen biyu ayatollah da aliyu khamna'i ya bayyana ƙasar qatar a matsayin ƙasa abokiya kuma 'yar uwa ta iran duk da cewa har yanzu da akwai wasu batutuwa da ba a kai ga warware su ba kamar dawo da kudaden iran ɗin, waɗanda aka zuba a bankunan ƙasar ta ƙatar daga ƙasar koriya ta kudu a nashi gefen sakin ƙatar ya jinjina wa matakan da iran take ɗauka na taimakawa raunana a duniya da kuma al'ummar falasɗinu musamman kuma yadda ta kasance a tare da falasɗinawa wani abu ne da ba za a taɓa mancewa da shi ba har abada ƙungiyoyin falasɗinawa a gaza sun buƙaci yin taron musamman domin daƙile batun tilastawa mutanen gaza yin hijira ƙungiyoyin falasɗinawa sun yi kira da a gudanar da taron musamman na al'ummar falasɗinu domin tattauna hanyoyin da za a dakile batun tilasta mutanen gaza hijira da kuma kawo ƙarshensa ƙungiyoyin na Falasɗinawa sun bayyana hakan ne dai a wani taro da suka yi a gaza domin ƙarfafa gwiwar mutanen wannan zirin su ci gaba da jajircewa da tsayin dakar da suke yi tare da ƙara da cewa babu yadda za a yi al'ummar falasɗina su fice daga ƙasarsu maslahar wato al'ummar Falasɗinu kamar yadda mahalatta taron suka bayyana shine ya ci gaba da jajircewa da zama a wannan yankin. Masu wannan taron dai sun ce furucin da shugaban ƙasa Amurka yi akan fitar da Falasɗinawa daga Gaza da cewa yana nuni a kan yadda Amurka da 'yan sahiyoniya suka yi tarayya. a laifukan da suke tafkawa a kan hakanan ita kanta wannan maganar tana nufin shirinta wani sabon yaƙi ne akan al'ummar falasɗino da hakan yake da buƙatar fitar da wani matsayi na ƙasashen laraba da kuma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa a ƙarshe sun buƙaci ganin cewa taron ƙasashen larabawa da za a yi nan gaba kaɗan ya fito da wani tsari na ci gaban al'umma da raya ta saboda kawo ƙarshen duk wani tunani ma hijira hakanan kuma sun buƙaci ganin masu alaƙa da 'yan mamaya daga cikin larabawa su yanke wannan alaƙan jami'in da yake kula da tuntuɓar juna tsakanin ƙungiyoyin mabambanta khalid albatash ya bayyana cewa duk da barazana da wato da haƙoƙin falasɗinawa suke fuskanta da ko makirce-makircen amurka sai dai kuma batun kare haƙoƙin falasɗinawan ya sake dawa da ƙarfin a duniya kuma duniya ta gane hakikanin fuskar 'yan mamaya. To kuna tare da Radio Hausa na mura jamhuriyar musulunci ta Iran da ke kawo muku labaran duniya kai tsaye daga nan birnin Tehran. Turkiya ta karɓi bakuncin tattaunawa sulhu tsakanin ƙasashen Habasa da Somaliya. An yi zaman farko na tattaunawa sulhu a tsakanin ƙasashen Habasha da Somaliya a birnin Ankara na ƙasar Turkiya. wanda wannan kasar take a matsayin mai shiga tsakanin ministan harkokin wajen kasar turkiya hakan fidan ya yi ganawa ta daban-daban da ministocin harkokin wajen kasashen na habasha da somaliya bayan wannan ganawa ministan harkokin wajen na turkiya ya bayyana cewa yin aiki tare a tsakanin kasashen yankin yana da matukar muhimmanci a wannan zamanin da duniya take cike da sarkakiya hakanan kuma ya kara da cewa kaiwa ga nasara a wannan tattaunawar yana da nashi muhimmanci na musamman fiye da kowane lokaci a baya kamfanin dillancin labarun anatoli na kasar turkiya ya nakalto ministan harkokin wajen kasar yana yin ishara da babbar damar da aka samu a wannan lokacin domin ayyana makomar yankin nazirin afirka da kuma mayar da kalubalen da ake fuskanta zama wata dawa minista fidan ya kuma cin tattaunawar da aka yi ba za ta takaita kan warware sabanin da yake tsakanin kasashen habasha da Somalia kadai ba zai zama mai wakiltar mahanga fafada ta siyasar nahiyar afirka baki daya shugaban ƙasar amurka donald trump ya zargi shugaban ƙasar ukraine da zama ɗan kama karya wanda kuma ya rusa ƙasarsa ba tare da wani dalili ba shugaban ƙasar na amurka donald trump ya wallafa wani saƙo a shafin Sanatru social da a ciki ya bayyana vladimir zelensky da cewa ɗan kama karya ne kuma abinda ya fi masa alheri shine ya yi wani abu da sauri domin idan ba haka ba zai rasa ƙasar tasa baki ɗaya shugaban ƙasar ta amurka ya ƙada cewa zelensky ya sa amurka ta kashe dala biliyan 350 da ya shiga cikin yakin da ba zai iya samun nasara ba har ila yau shugaban na amurka ya ce shi kan shi zelensky ya yi furuci da cewa rabin kudaden da muka aika masa sun ɓace kuma ya ƙi gudanar da yin zaɓe don haka masu goyon bayansa 'yan kaɗan ne bugu da ƙari trump ya ce ko kaɗan bai kamata a ce yaƙi ya ɓarke ba a tsakanin wannan ƙasar da rasha ƙasar labarin duniya kenan thank you Tuma da yanzu sai ga zama domin aji cikon shirye-shiryenmu da suka da shahin bayan labaru ko kun san duniyar ma yau da Afirka yau kuma da shi muke bin kwana da kuwa ya sauraro lafiya. To sharhin namu a yau na duba matsayin Iran ne game da shirin Amurka na kwace zirin Gaza da ma tilastawa al'ummar zirin ƙaura zuwa ƙasashen Masar da kuma Jordan. yayin da kasashen duniya ke ci gaba da sa kafa suna shure shirin shugaban amurka donald trump na kwace zirin gaza da korar falastinawa yankin jagoran juyin juhal musulunci na iran ya jaddada cewa waɗannan tsare-tsare na amurka ba za su cimma komai ba a halin yanzu ra'ayin jama'a na duniya yana goyon bayan falastinu kuma a ƙarshen wannan yanayi babu wani aiki da zai yi nasara ba tare da yarjejeniya da amincewar mutanen gaza ba Jagoran ya bayyana hakan ne a lokacin da yake ganawa da babban sakataren ƙungiyar jihar Islami ta Palestinu yi al-Naqala tare da tawagarsa da yammacin ranar Talata. Ayatollah Hamenei ya taya 'yan gwagwarmaya murna kan nasarar da suka samu a Gaza. Jagoran ya bayyana nasarar da 'yan gwagwarmayar musulunci da al'ummar Gaza suka samu a kan makiya Yahudawan Sahayuniya da Amurka a matsayin wani babban sauyi yana mai cewa wannan nasara ta nuna wani sabon mataki a gwagwarmaya. Ayatollah Khamenei ya yi ishara da wasu tsare-tsare na hauka da Amurka da sauran shawarwarin da suka shafi Gaza da Palestinu kafin ya karar cewa waɗannan tsare-tsare ba za su cimma nasara ba. Waɗanda a shekara ɗaya da rabi da suka gabata suka yi ƙoƙarin kawar da 'yan gwagwarmaya cikin ƙanƙanin lokaci a yau sun samu kansu suna sakin waɗanda suka yi garkuwa da su tare da sakin fursunonin Falastinawa da dama ya ƙara da cewa yadda 'yan gwagwarmaya suke sakin fursunonin yahudawan sahayoniya ya nuna irin girman da 'yan gwagwarmaya suke da shi a idan duniya yana mai bayyana cewa a yau ra'ayin al'ummar duniya yana goyon bayan palestino kuma a ƙarshen wannan yanayi babu wani aiki da zai yi nasara ba tare da jijiyar da 'yan gwagwarmaya da al'ummar gaza suka amince da ita ba kafin nan dai ƙungiyoyin kare hakkin fararen hula da ƙungiyoyin fafutuka sama da saba'in ne suka buƙaci shugaban amurka donald trump da yi watsi da shirin na kwace iko da yankin zirin Gaza tare da tilastawa Falastinawa kaura zuwa kasashe makwabta. Wasikar da aka aikewa Donald Trump ta bayyana matukar damuwar ƙungiyoyin da suka sanya hannu kan shirin korar Falastinawa kusan miliyan biyu daga ƙasarsu ta asali. Waɗanda suka rattaba hannu kan yarjejeniyar sun yi kira ga gwamnatin Amurka mai ci da ta ƙarfafa yunkurin diplomasiya a baya. da ya kai ga tsagaita buɗe wuta a Gaza maimakon aiwatar da manufofin da za su kawo cikas ga yankin yammacin asiya a cikin wasikar da suka fitar sun ce matakin na amurka kan gaza na iya haifar da martani mai karfi da kasashen larabawa da na musulmi da jawo sojojin amurka cikin sabbin yaƙe-yaƙe marasa iyaka wanda hakan zai haifar da ƙarin rikici a yankin wasikar ta buƙaci trump da yi aiki da abokan hulɗar yankin don sake gina gaza ba tare da korar mazauninta ba ƙasar saudiya ta jaddada matsayinta na yin watsi da kalaman masu tsaron ra'ayin da 'yan sahayuniyan game da korar falastinawa daga muhallansu saudiya ta shaida da cewa tana yin watsi da kalaman masu tsoron ra'ayin yahudawan sahayuniya game da neman tilastawa al'ummar falastino yin hijira daga yankunansu kuma ta nuna cewa ba za a samu dawamman zaman lafiya ba sai dai ta hanyar amincewa da tsarin zaman lafiya da zai kai ga samar da ƙasashe biyu na falastinawa da na yahudawan sahayuniya hakan ya zo ne a yayin taron majalisar ministocin saudiya da rima mai jiran gado kuma firaministan kasar muhammad bin salman ya jagoranta kamar da kamfanin dalancin labaran saudiyar na spa ya rawaito kamfanin dalancin labaran ikra ya nakalto daga shafin sadarwa na yanar gizo na spa cewa majalisar zartarwar kasar saudiya ta tattauna batutuwan da suka shafi yankin gabas ta tsakiya da ma na kasa da kasa. Wani sabon bincike ya gano cewa kashi 64 cikin ɗari na Amurkawa suna adawa da shirin Donald Trump na mamaye yankin Gaza da aka yi wa ƙawanya. Mafi yawan waɗanda aka ji ra'ayoyinsu a binciken sun bayyana matukar adawa, inda kashi 47 cikin ɗari suka ce suna matukar adawa da shirin, sai kashi 17 cikin ɗari da suke nuna cewa suna ɗan adawa da shirin, kamar da binciken ya nuna wanda wata cibiyar bincike ta Data for Progress ta bayyana. daga cikin 'yan democrat da aka ji ra'ayinsu kashi 85 cikin 100 sun yi watsi da ra'ayin yayin da kashi 43 cikin 100 na republican ke adawa da shi a hannu guda kuma kashi 46 na 'yan republican sun na goyon bayan shirin ƙuri'ar shirin ra'ayin wadda ta yi nazari a kan mutum 200,000 a faɗin amurka ta nuna cewa irin wannan shirin zai kunshi ikorar falastinawa miliyan 1.8 da a yanzu suke zaune a gaza zuwa kasashe makwabta. mafi yawan mutanen suna adawa da amurka ta samu iko da gaza da kuma korar al'ummar falastinawa kamar yadda data for progress ta faɗa a cikin bincikenta shawarar trump ta korar falastinawa wadda falastinawa da sauran kasashen larabawa da na musulmi suka yi watsi da ita na zuwa ne a duk lokacin da jiran tsagaita wuta da aka fara aiki a gaza a ranar 19 ga watan janairu ta dakatar da kisan gilar da isra'ila ke yi na tsawon watanni 15 wanda ya sanadin mutuwar mutum sama da 48,200 tare da mayar da yankin kufai isra'ila ta ci gaba da killace gaza tsawon shekaru tare da mayar da ita buɗaɗɗen kurkuku mafi girma a duniya a lokacin kisan kiyashin da ta yi isra'ila ta raba kusan ɗaukacin al'ummar yankin da wajen lamarin da ya haifar da karancin kayan masarufi da suka hada da abinci ruwa magunguna da wutar lantarki shi dai shugaban Donald Trump na Amurka ya ce zai yi karbe ikon gudanar da harkokin yankin Gaza wanda yake daidaita a yayin da ya gudanar da taron manema labarai a fadar White House bayan ya tattauna da ministan isra'ila benjamin netanyahu game da yakin da yake yi na kisan kare dangi a gaza ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau alhamis 20 ga watan fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 21 ga watan sha'aban na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 348 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan fabrairun shekara ta 1677 a gumurzu da aka yi tsakanin sojin kasashen faransa da spain a kasar haiti sojin kasar faransa suka samu nasara akan sojin spain inda suka fatattake su daga haiti daga lokacin ne kuma faransa ta shimfiɗa mulkin mallaka a kan ƙasar ta haiti ƙasar faransa ta ci gaba da yin mulkin mallaka akan wannan ƙasa wadda take cikin tekun atlantika a latin amurka har tsawon kimanin shekaru 130 amma bayan nan bakakin fata mazana haiti sun miƙe domin kwatar 'yancin kansu daga mulkin mallaka na turawan faransa inda suka yi ta gwagwarmaya tsakanin su da turawa amma da ƙarshe dai faransa ta baiwa ƙasar haiti 'yancin kai a cikin shekara ta 1804 wanda kuma hakan ne ya sa kasar ta haiti ta zama kasa ta farko da ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan faransa a latin amurka masu saurare ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a rana irin ta yau wasu makamai masu lizami guda biyu waɗanda wani jirgin sama na yaƙi mallakin gwamnatin ƙasar iraki ya harba a lokacin suka tarwatsa wani jirgin fasinja mallakin ƙasar iran wanda yake ɗauke da jami'an gwamnati su kimanin arba'in da gasken waɗanda suka sa su dai a cikin wannan hari da sojin ƙasar iraki suka kai akwai mahallati wani babban malami wanda kuma marigayi imam ne ya shi a matsayin wakilin sa a rundunar kare jin juhalin musulunci da kasar iran da kuma wasu jami'an gwamnati da 'yan majalisa da suke tare da shi wannan ta'asa tana ɗaya daga cikin manyan laifuka na yaƙi wanda saddam hussein ya aikata a lokacin shugabancin sa a lokacin da yake yaƙi da kasar iran masu wurare ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau marigayi imam Khomeini ya naɗa malami mashtahidi na farko a majalisar kare kundin tsarin mulki ta jamhuriyar musulunci ta iran majalisar dai ta hada da malaman addini mushtahidai guda shida da kuma masana harkokin shari'a na zamani su shida jagoran juyin juhal musulunci ne yanke damar zaben mushtahidai guda shida a wannan majalisa sannan kuma alkalin alkalin ƙasa shine zai zaɓi masana shari'a na zamani ko kuma lauyoyi guda shida wanda kuma za a gabatarwa majalisar dokokin kasa domin yin nazari a kansu da kuma tantancewa ayyukan majalisar kare kundin tsarin mulki ta kasar iran dai sun hada da sanya ido a kan dokoki wanda majalisa take samarwa tare da tabbatar da cewa ba su saba wa kundin tsarin mulkin kasar da kuma hanga ta addini ba sannan kuma ba su yi karo da bukatun al'umma na kasa ba baya ga ma ita ce take da nauyin gudanar da dukkanin zaɓuɓɓuka a kasar iran. mazaurare ko kun san cewa shekaru tara da sa gabata a ranar irin ta yau ashirin ga watan fabrairun shekara ta shida Allah yi wa Shak Ahmad Amir fitaccen makarancin Kur'ani mai tsarki ɗan ƙasar Masar rasuwa. An haife shi a shekara ta bakwai a garin Asakir Sahiliya, babban birnin lardin Kuta wanda ke gabacin ƙasar Masar. Ahmad Amir ya haddace Alƙur'ani mai tsarki ne tun yana matashi, sannan kuma aka ɗauke shi aikin soja. sannan kuma shekara ta da uku ya fara karatun alkur'ani mai tsarki a gidan radiyon kasar masar wannan fitaccen makaranci ɗan ƙasar masar ya yi tafiya zuwa ƙasashen duniya daban-daban kamar su palestino syria saudiya faransa amurka brazil da ingila ahmad amir ya kai ziyara a ƙasar iran sau da dama kuma ya halarci tarurruka daban-daban gami da gasar alkur'ani mai tsarki waɗanda aka yi a jamhuriyar musulunci ta iran a matsayin alƙalin gasa karan farko da wannan maharacin alkur'ani mai tsarki na kasar masar ya fara halartar kasar iran dai shine a lokacin da aka yi gasar kur'ani mai tsarki ta shekara ta 2013 bayan kammala wannan gasa kuma ya yi karatu a gaban jagoran jin juhalin musulunci a lokacin yana da shekaru 86 a duniya ya ba da mamaki matuka tare da baiwa mahalarta wannan taron mamaki kan karatun nasa da kuma yadda yake amfani da hanyoyi daban-daban waɗanda yake fitar da ayoyin alkur'ani mai tsarki bisa salansa da kuma karatu mai shiga zuciya jagoran junju hal musulunci na ƙasar iran ya jinjina wa wannan babban makarancin alkur'ani mai tsarki na ƙasar masar masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha biyu suka gabata a rana irin ta yau ayatollah hushbakt ɗaya daga cikin manyan malaman addinin musulunci a ƙasar iran ya rasu ayatollah hushbakt mushtahidi ne kuma malamin akhlaq shine limamin masallacin imamu hassan al-mushtaba alaihi salam wanda yake babban titin talakani a birnin tehran ya kasance ɗaya daga cikin fitattun ɗaliban irfani da akhlaq na alama taba sannan kuma ya kasance mamba a majalisar koli ta juyin juhali a farkon juyin juhalin musulunci a ƙasar iran kuma ana ɗaukar sa a matsayin ɗaya daga cikin manyan malamai makaranta a hauza da ke birnin tehran ayatollah hushbakt ya yi tafiya zuwa saudiya a shekara ta 2013 domin aikin ziyara na umara bayan kwashe tsawon kwanaki shida a birnin madina ya wuce zuwa birnin makka mai alfarma amma bayan kammala ayyukan ibada na umra sai ya fama da rashin lafiya ta matsalar numfashi, da kuma a kwantar da shi a wani asibiti da ke birnin makka kuma a wurin ne allah ya karbi rayuwarsa yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka haɗa da wannan yanki na yammacin Asiya. To yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya akan tattaunawar da muke yi tsakanin alaƙar Amurka da kuma ƙasar Jordan da yadda Amurkan take amfani da kuɗin da take ba wannan ƙasa domin ta yi mata rakiya a kan manufofinta na siyasa wannan batu ko ya bijiro ne bayan barazanar ƙarshe da donald trump ya yi wa ƙasar ta jordan akan karɓar falasɗinawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Ba zan da shugaban ƙasa amurka donald trump ya yi wa ƙasar jordan tare da masar akan cewa zai iya dakatar da tallafin da amurka take basu idan ba su karbi falasɗinawa ba da suka fito daga gaza ya sa an buɗe nazari akan yadda alaƙa ƙasashen take a baya akan ƙasar jordan mun buɗe tattaunawa a makon da ya gabata dangane da yadda amurkan ta rika amfani da irin wannan taimakon domin yi wa wannan ƙasar matsin lamba ko kuma take rike hannu idan har ta ga ƙasar ba ta wa siyasar ta harakiya ba hakanan yana nufin matsayin taimakon da tallafin da amurkan take bawa jordan ɗin wanda bai taba zama sadaka ba tattare ki da manufofi na siyasa. To a cikin shin da gabata mun yi magana akan wannan tallafin da Amurkan ta rika baiwa Jordan bisa gwargwadon yadda Jordan ɗin take yi wa siyasa amurkan rakiya idan jordan ta yi abin da amurkan take so to za a ba ta kuɗi da yawa idan kuwa ba ta yi ba ko ta yi ƙasa a gwiwa to amurkan za ta taushe hannu tuntuni haka ake tafiya illa iyaka a wancan lokacin amurkan tana yin sani a ɓoye ba tare da bayyanawa ba abinda donald trump ya yi a cikin kwanakin bayanan na yi wa ƙasar ta jordan barazana cewa zai janye wannan tallafin ba sabon abu ba ne abin ɓoye ne ya fito sarari a cikin shekaru ashirin na wannan sabon karnin na alfiya ta biyu da aka shiga alaƙar da take tsakanin amurka da jordan ta fuskanci faɗi tashi mai yawa kuma a wannan faɗi tashin da ya rika faruwa tsakanin kasashen biyu yana da tushe ne daga 'yan sahiyoniya kai tsaye ko kuma alaƙar larabawa da 'yan sahiyoniya da rikice-rikicen da suke yi da bisa batu na falasɗinu abin da yake jawo hakan kuwa shine yadda haramtacciyar ƙasar isra'ilan take son shafe duk wani haƙƙi na al'ummar falasɗinu sai kuma ƙoƙarin faɗaɗa ƙasa haramtaccen ƙasar isra'ilan a cikin ƙasashen da suke makwabtaka da falastinu gwargwadon yadda ƙasar jordan take yin biyayya ga waɗannan manufofin gwargwadon yadda amurka za ta sake mata hannu ko kuma idan ta nisa daga waɗannan manufofin sai ta taushe hannu wasu daga cikin misalai shine a tsakanin shekara ta 1949 zuwa shekara ta 1952 amurka ta bawa wannan ƙasa kuɗin da sun kai dala miliyan biyar hakanan kuma tsakanin shekara ta 1952 zuwa ta 1955 amurkan ta baiwa ƙasar ta jordan dala miliyan 28 domin ta yi fada da masu da gurguzu gabanin boran da ya faru a watan satumba na shekara ta 1970 a ƙasar jordan amurkan ta kasance cikin razana da fargaba a kan cewa za a iya kifar da gwamnatin jordan din a dalilin haka amurkan ta kasance cikin shiri da cewa za ta amince da sabuwar gwamnatin da za a kafa a wannan ƙasar ta jordan bayan an kifar da gwamnatin sarki da kuma kulle yarjejeniya da shugaban falasinawa a ƙarƙashin jagorancin plo wato yasar arfat kenan wani jami'in leƙen asirin amurka mai suna jack o'klin shine bayyana haka daga baya a cikin littafin da ya wallafa mai suna mai baiwa sarki shawara a wancan lokacin dai an yi bore ne na falasinawa a cikin kasar jordan wanda aka ji tsoron cewa za su iya kifar da gwamnatin ta jordan idan ne suka rike akalar mulki a wannan ƙasa. a tsakanin lokacin shugabancin jimmy carter da ronald reagan kuwa alaƙa amurka da jordan ta rika ganin kwangaba baya a lokacin da akwai ɗari-ɗari a kan batun shiga tattaunawar fili da ake yin taɓoye da haramtacciyar ƙasar isra'ila a wancan tsakanin tallafin da amurkan ta rika baiwa ƙasar ta jordan ya rika hawa da sauka daga dala miliyan 210 zuwa miliyan 54 a tsakanin shekara ta 1979 zuwa ta 1981 da kuma aka shiga shekara ta 1985 tallafin na amurka ya kai dala miliyan 191 mafi yawanci ya shafi makamai da abubuwa masu alaƙa da soja wata marubuciya mai suna mary wilson tana da littafi mai suna abdullahi da gabashin ƙasar jordan a cikin wannan littafin ta ambaci cewa amurkan ta ki amincewa da haɗewar yammacin kogin jordan da kuma kasar ta jordan sai dai kuma bata damu da manufar bin goriyan ba wacce so ya mayar da yankunan biyu na yammacin kogin jordan su zama nan ne daular falasɗinawa wato ƙasar jordan ta zama ita ce ƙasar falasɗinu ta rika yin mu'amala da jordan ɗin a cikin wani yanayi na kwangaba kwambaya. ta kyale da jordan ɗin ta kafa kawance da iraki a shekara ta 1951 sai dai bayan da aka yi zaɓe na farko a wannan ƙasa a shekara ta 1956 da jam'iyyar nan ta national movement ta sami nasara a zaben 'yan majalisar dokoki ta kuma kafa gwamnati ta farko amurkan ta canza salo wannan hukumar ta amince da shiga cikin masu fada da gurguzu da yake yaduwa a wancan lokacin kamaruwar daji da kuma shiga cikin yarjejeniya irin ta kawancen bagadaza ankara wani abu mai jan hankali shine amurka a wancan tsakanin shine yadda ta rika bin diddigin abin da yake faruwa da jamal abdul nasir wanda ya baiwa batun falasɗinu da kuma kafa ƙungiyar 'yanto da falasɗinu ta plo muhimmanci an kuwa kafa wannan ƙungiyar nema ita kanta a birnin alkahira a shekara ta 1964 a wancan tsakanin an ga yadda amurkan ta ƙara yawan taimakon da take baiwa mutanen jordan 'yan asalin falasɗinawa hakanan kuma ina wanda suke rayuwa a gabashin tekun jordan ƙarin ƙarawa abubuwa na siyasa da suke faruwa a cikin wannan yankin sun taka rawa mai yawa wajen ƙara ƙaratar juna tsakanin jordan da ita kanta amurkan wannan ko ya sa amurkan ta so ganin ina sun koma ƙasa jordan da zama wato batun mayar da jordan zama kasar da za ta maye gurbin kusa ino duk da jordan din ta yi kokarin ganin ta kyautata alaka a tsakanin siriya iraki da kuma abdulnasir na masar da samun daidaito a tsakani akalla ba tare da wani rikici ba amurkan ba ta yarda ba ta rika yi mata matsin lamba har ta kai a shekara ta 1966 ta yawan taimakon da take bata saboda wannan siyasar ta jordan wannan irin matsin lambar ya ci gaba har zuwa shekara ta 1967 da yankin yammacin kogin jordan ya shiga ƙarƙashin mamayar 'yan sahayoniya sun kuma so mamaye tuddan sultan a shekara ta 1968 ba domin sun fuskanci turjiya daga sojoji da kuma dakarun sa kai ba da tilasta musu janyewa a lokacin mulkin reagan ya fito fili ya shaidawa jami'an diflomasiyar larabawa cewa jordan ita ce kasar da falasɗinawa za su koma da zama an kuma yi lokacin da amurkan ta samar da yarjejeniya tsakanin jordan da falasɗinawa a shekara ta 1985 da zai mayar da inawan Siriya saniyar ware musamman ma dai bayan da aka sami baraka a tsakanin kungiyar inawa ta plo da yadda hatta sojoji da 'yan siyasa inawa da suke cikin wannan kungiyar suka shiga cikin masu goyon bayan Siriya da hafiz al-assad wanda ya ki amincewa da yarjejeniyar camp david a cikin tunanin amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila jordan ba ƙasa ba ce ta tushe illa iyaka suna yi mata kallon wata cibiya da ta yi musu aiki da suke so wanda ya dace da manufofinsu suna son ta taka rawar da suke so a ƙarƙashin sabuwar gabas tsakiya da suke son ginawa a ƙarƙashin yarjejeniyar ibrahimiyya ta 'yan sahiyuniya da wasu kasashen larabawan yankin tekun fasha to ba saurare za zamu da sa'aya a nan saboda lokacin mu ya kure da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauki da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp

afrika a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun kiran da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ne ga gwamnatin Tunusiya da ta dakatar da zaluntar 'yan adawar siyasa da ni Sunusunti zan jagora jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Talata da ta gabata ta yi kira ga gwamnatin Tunusiya da ta dakatar da dukkanin zaluncin da take yi wa 'yan adawar siyasa da kuma mutunta 'yancin faɗin albarkacin baki. Wannan ya zo ne a cikin wata sanarwa da babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Bulka Turk wanda kakakin hukumar Samin Alhinta ya gabatar a wani taron manema labarai a birnin Janeba wanda aka wallafa a shafin yanar gizon hukumar kakakin hukumar ya bayyana cewa kasar turkiya ta yi kira ga mahukuntan tunusiya da su mutunta 'yancin faɗin albarkacin baki tare da neman a gaggauta sakin 'yan adawar siyasa bisa dalilan jin kai musamman waɗanda suka tsufa da kuma waɗanda ke fama da matsalar rashin lafiya kakakin ya kara da cewa hukumar ta buƙaci gwamnatin tunisia da ta sake duba dokokinta na aikata laifuka tare da tabbatar da dacewarta da ka'idoji da kuma dokokin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa kamar yadda kamfanin dillancin labaran anadolo na turkiya ya ruwaito kakakin ya jaddada cewa dukkan waɗanda ake tsare da su ba bisa ka'ida ba dole ne a gagauta sakin su ba tare da wani sharaɗi ba sannan a tabbatar da shari'a ta da gaskiya da kuma bin ka'ida ga waɗanda ake tuhumar su da aikata laifuka hukumar ta ce da yawa daga cikin masu kare haƙƙin bil'adama lauyoyi 'yan jarida da masu fafutuka da 'yan siyasa suna tsare a gaban shari'a suna fuskantar manyan tuhumce-tuhumce da alama sakamakon sun yi amfani da haƙƙinsu da kuma 'yancinsu ya kara da cewa hakan yana kara nuna damuwa dangane da take haƙƙin faɗin albarkacin baki da kuma haƙƙin yin shari'a da adalci hukumar ta yi nuni da cewa a farkon watan maris sama da mutane 40 da suka hada da 'yan adawar siyasa da suka fito daga jam'iyyu daban-daban ne ake shirin gurfanar da su a gaban kotun ɗaukaka ƙara da ke birnin tunis fadil mulkin ƙasar akan tuhumce-tuhumce da suka hada da shirya makarkashiya ga gwamnati wasu kuma kan zargin alaƙa da ayyukan ta'addanci tun a watan fabrairun shekara ta 2023 ne gwamnatin tunisia ta shelanta wani kamfen ɗin kama 'yan adawa da suka haɗa da 'yan jarida masu fafatuka alƙalai, 'yan kasuwa da 'yan siyasa ciki har da shugaban ƙungiyar annahada rashid gannushi shugaban jam'iyyar annahada da tsohon shugaban hukumar gaskiya da mutunci siham binu sedrin shugaban kasar tunisia kai sa'id ya ce tsarin shari'a a kasarsa yana zaman kansa ne kuma baya tsoma baki a cikin ayyukan da bai shafe shi ba yayin da 'yan adawa ke zargin gwamnatin kasar da amfani da bangaren shari'a wajen gurfanar da waɗanda ke adawa da ita da kuma waɗanda suka ki amincewa da matakan da ta ɗauka na musamman wajen gudanar da ƙasa tun a ranar 25 ga watan yulin shekara ta 2021 ne shugaban kasar tunisia kai sa'id ya fara aiwatar da wasu matakai na musamman na shugaban kasa waɗanda suka hada da rusa majalisar shari'a da majalisar wakilai ƙarƙashin doka ta umarnin shugaban kasa da amincewa da sabon kundin tsarin mulkin kasar ta hanyar ƙuri'ar raba gardama da kuma gudanar da zaɓukan 'yan majalisa da wuri 'yan siyasa da masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun yi tir da taɓarɓarewar yanayin kiwon lafiya na wasu da ake tsare da su kan furta ra'ayoyinsu musamman bayyana mahangarsu ta siyasa da gwamnatin tunisia ta kira da maƙarƙashiya ga tsaron ƙasa suna ganin hakan a matsayin cin zarafi da take musu haƙoƙinsu na asali da kuma ƙara damuwa game da halin da suke ciki a gidajen kurkukun tunisia har ila yau sun bayyana fargabarsu na cewa hukumomin kasar za su nemi a killace shari'a daga idan al'ummar kasa tare da hana kafafen yada labarai su rika daukan yadda shari'ar ke gudana da kuma hana sanar da jama'a yadda lamarin yake yayin da wasu ke kira da a ƙauracewa zaman kotunan wasu kuma sun yi kira da a gudanar da shari'a ta gaskiya a gaban idan jama'a tare da mutunta 'yancin kare kai a 'yan kwanakin nan da suka gabata ƙungiyar 'yan jarida ta tunusiya ta yi tirda taɓarɓarewar lafiyar ɗan jarida muhammad bogila wanda ake tsare da shi tun a watan maris ɗin shekara ta 2024 akan furta ra'ayinsa dangane da alaƙa da doka ta 54 wanda masu lura da al'amuran yau da kullum ke ganin wata hanya ce ta taƙaita 'yancin faɗin albarkacin baki maimakon da'awar cewa gwamnati tana yaƙi ne da yaɗa labaran ƙarya ƙungiyar 'yan jaridar ta ce bogila ɗan shekaru 61 a duniya yana fama da matsananciyar taɓarɓarewar lafiya a gidan yari sakamakon ciwon suga da ya shafi ganinsa a cewar na kusa da shi matakin ganin idansa yana kusa da kasancewarsa makaho ƙungiyar ta yi gargaɗin taɓarɓarewar yanayin lafiyar 'yar jarida shazi belhaj mubarak wacce ke fama da ciwon koda kuma jinta ya samu matsala an tsare ta ne a shari'ar da aka fi sani da anstaligo tun a cikin watan agustan shekara ta 2024 tsawon watanni dai ana tsare da 'yan jarida biyar a gidan yari muhammad bogila shazi alhaj mubarak da murad zugidi baya ga mai fafutuka a gidan radiyo burhan basis mai sharhin radiyo da lauya saniya hamani a daidai lokacin da ake kira da a dakatar da gurfanar da su a gaban kuliya kuma a hanzarta sakinsu bisa la'akari da waɗannan yanayi masu lura da al'amura sun tabbatar da cewa jerin fursunonin da suke fama da taɓarɓarewar lafiya a cikin gidajen yarin tunusiya ya daɗe kuma ya haɗa da 'yan siyasa 'yan jarida da masu fafutukar kare haƙƙin jama'a da ke fuskantar mawuyacin hali ba tare da isasshen kulawar lafiya ba tun daga ranar 25 ga watan yulin shekara ta 2021 wato ranar da shugaban ƙasa kai sa'id ya bayyana aikinsa na fitar da matakai na musamman da yake cikin cikakken ikonsa hukumomin tsaron kasar suka fara kaddamar da kame da suka hada da 'yan jarida 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama da 'yan siyasa da suka fito ga jam'iyyu daban-daban wanda ya shafi yancin su dangane da taɓarɓarewar yanayin lafiyar fursunoni da dama shugaban jam'iyyar adawa ta democratic current party isham al-jiboni a ganawarsa da tashar talabijin ta al jazeera net ya bayyana cewa ci gaba da tsare 'yan adawa da 'yan jarida Najeriya da masu fafatakar kare haƙƙoƙin al'umma a gidan yari duk da matsalar rashin lafiya da suke fama da ita ya zo a cikin tsarin cin zarafinsu. ya taɓo yanayin shugaban hukumar gaskiya da mutunci Saham bin Sadrin wacce yanayin lafiyar ta ya taɓarɓare sakamakon yajin cin abinci da ta yi makonni biyu da suka gabata a ta kai ga an kwantar da ita a ɗakin jinya kuma duk da haka alkali mai binciken ya tsawaita zamanta na tsawon watanni hudu. tawagar kwamitin da suke kare sihan bin sadrin sun shaida wa gidan talabijin na aljazira net yayin wata zanga-zangar baya-bayan nan da aka yi a gaban ma'aikatar shari'a cewa kamata ya zo ne a kan sakamakon ayyukanta na shugabancin hukumar da ya fallasa cin zarafin tsarin mulkin kama karya da cin hanci da rashawa kafin juyin juhalin shekara ta 2021 al'ajiboni ya kuma yi ishara da shugabar kungiyar Tunisia Land of Asylum Sharifa Riyahi wadda ta shafe kimanin watanni takwas ana tsare da ita saboda gudanar da bincike kan aikinta na kare 'yan gudun hijira inda ta yi da ɗaure ta kan laifin karya, duk da cewa ita uwa ce ga jariri ɗan watanni biyu a duniya. hukumomin tsaro sun kama wasu masu fafutuka suke aiki a fagen kare haƙƙin bakin haure biyo bayan kalaman da shugaban ƙasar kai sa'id ya yi a watan fabrairun shekara ta 2023 dangane da karuwar kwararar bakin haure daga yankin kudu da hamadar sahara zuwa ƙasar tunusiya al'ajibuni ya gabatar da ayar tambaya da rudani game da ka'idojin shari'a da ke yanke hukuncin ɗauri kan 'yan adawa inda ya tur da abin da ya ɗauka a matsayin abin takaici na bayar da samacin kama mutum tare da umarnin tsare shi a gidan yari musamman kan 'yan siyasa da fararen hula da ba su da wata haɗari ga gwamnatin ƙasar. al'aljibuni ya jaddada cewa ya halarci wasu shari'o'i da ake tsare da 'yan jarida da suke aiki a kafafen yada labarai kamar lauya da mai sharhi a gidajen radiyo suniya addahamani yana mai jaddadawa gidan talabijin na aljazira net cewa takardar shari'ar ta ba ta da wani shaida take nuni suna da laifi da zai kai ga hukunta su amma duk da roƙon da lauyoyi suka yi da bayyana rashin dalilan tsare waɗanda ake zargi amma alkali ya yanke hukuncin ci gaba da tsare ta an yankewa addahamani hukuncin ɗaurin watanni takwas bayan an same ta da laifin cin zarafi inda ta soki halin da ƙasar ke ciki a kwanakin baya ne kotun ɗaukaka ƙara ta rage hukuncin ɗaurin shekaru biyu zuwa shekara ɗaya da rabi bisa zargin yaɗa labaran ƙarya a shafukan sada zumunta al'ajibuni ya bayyana cewa zai aike da buɗaɗɗiyar wasiƙa yana kira ga tawagar masu kare fursunoni da su ƙauracewa shari'ar da ake yi wa waɗanda suke wakilta saboda shari'ar ba ta kan tubalin adalci da dacewa kuma ba cika sharɗa na kiyaye adalci ba yana mai cewa ba za a bayar da halaccin hukuncin da kotuna za su yanke ba a nata bangaren lauya dalila bintu mubarak musaddiq memba a kwamitin kare fursunonin siyasa ta shaida wa gidan talabijin na aljazira net cewa da yawa daga cikin fursunonin da ake tsare da su suna fama da taɓarɓarewan yanayin kiwon lafiya gidajen yari saboda taɓarɓarewan yanayin gidajen yarin ƙasar ko kuma sakamakon bullan cututtuka masu tsanani ta taɓo halin da tsohon shugaban ƙungiyar annahada abdulhamid ajalasi ke ciki a gidan yari jaddada tuhumarsa da laifin haɗa baki da jami'an tsaron ƙasar inda ta bayyana cewa yana fama da ciwon daji a makoshinsa baya ga gano wata sabuwar cuta da ba a tantance irinta ba bayan an kai shi asibiti a wani lokaci da ya gabata Bintu Mubarak wacce 'yar uwa ce ga jami'in jam'iyyar 'yan adawa ta Salvation Front Jauhar bin Mubarak wanda aka kama bisa zargin kulla makarkashiya ga gwamnatin kasar ta bayyana cewa akwai tuhuma kan hukumar kula da gidajen yarin kasar kan karɓar fursunonin da basu da lafiya da rashin kai su asibiti.